da ka fito za ka yi irin waɗannan bayanan babban abin da za a soke ka makiyin annabi kai fa annabin kake girmama wa'ancan kake cewa a daina sa su kishiya ga annabi amma yanzu sai a juyar da faɗan saboda an san in kai da su ne cikin sauki za ka mutumin da bai da hujja hamɓare shi ɓace goruba a hannun kuturu yana da wahala tura turmi yana da wani wahala ne ta ɗan ana ce ya ce kamar shago ne ya mari budurwa wani abu ne mai wahala wajen shago ya maru budurwa ƙatti nawa shago ya bige to kana da hujja bige duk wannan kare abu ne mai sauki to amma an san mutane da yawa an ruɗe su an yaudare su sai a ce ai annabi kake ki shi kuma sai ya ɗauka da gaske tunda kake faɗar wannan abin na barna da ƙarya da ake wa annabi su kuma an ce wai dan annabi ake yi shi ke wai kai makiyin annabin ne annan akwai zaluncin da ya kai wannan tsalincin da ya kai wannan in jika jikan arziki ne ka ce abu kakansa ya ce makiyinsa ne kai gidansu fa kake daɗa tallatawa kake daɗa girmamawa amma kuma sai ya zama abokin faɗanka saboda ƙarya yake shi gidan yake rusa kuma shin da ya ce ma jikan ne na gaske ne dan a Kano ne ya kasa a Kano ba a bincike kowa ya ce eh, eh ce kawai shekaran jiya mun je wata da jana'iza a makabarta da safe shekaran jiya za ku ga an yi rana na ji ni kamar zau a cikin kuka bulukiya kawai sai na ji ana wani sharu sharu alan sai na juya na gan shi duk ya dai bai bai jikinsa rawanin ma har da yanar gidan sauro bai wannan da karfin tsiya dai dole sai ka ce kai shiru. saboda in ya zauna normal ya dan sa karamar riga a ce a ah, kai haba ƙarya ne za ka sai ka ga duk yara saboda ci da buguzan shine sa farin kwalli shine kirɓa wani hirami shine wani rataye-rataye da naɗe-naɗe da wai duk dole sai an ce shari ne wai dan ya dan bambanta da kai firgita jahili aya zan yin ganka wani cikin tsumma ka ce wani kai sharu ne wani kalle ka na jin magana ba in kun ce wannan tsummo karin su ne sharubta kama na yanzu babu sharu a ingila to kuma yanzu kun ce elizabeth ai jika annabi ce ashe akwai sharu ma a ingila kenan kuma baya wannan na dan naku can sharu mai court <laughs> nan kuma sharu mai me kuma saboda tsabar son zuciya sai a ce sharibtakan nan sai a ɗariƙa wance yanzu ba ɗan ɗariƙa kaza bai yadda da sharun ɗan ɗariƙa kaza ba mu kuma duk damu a cikinmu ba sharu <laughs> haka suke cewa buga namu Tony ya taɓa cewa wai da a ce ba dan malam Jafar ɗan Izala ne da wali ne to kenan kafin zuwan ɗariƙa ba a me waliyai su suka zo da ita tunda duk wanda suka zo kafin nan ɗariƙa ai su ba 'yan ɗariƙa ba ne don lokacin ba a haifi ɗariƙa ba duk da na ga wani shehi zai wai mutane dabara da wayo wai da muke cewa me yasa sahabbai ba su yi ɗariƙa ba ce ya ma za a yi haka ai su sahabbai su a ajin su ke yaushe ka ji wayan za <laughs> to ni na yadda nasu ajin ya ishe ni kai naka da ka buɗe adult education a ta yi <laughs> yaƙi da jahilci mu can ya ishe mu ai su sahabbai su da suka ga annabi ai kai saboda baka ga annabi bane shi yasa aka kawo dariƙa ma'ana dariƙa ce take kai mutum zuwa ga annabi wannan son zuciya ne kuma wayan rashin wayo ne a gaban mara wayo duk mutumin da bai karatu ba dan ai masa dabara da wannan abu ne mai sauki imamu malik fa yace ma yakun zakal yawmi dinan lam yakun al-yawmu dina duk abin da bai zama addini a zamanin sahabbai ba wallahi a yau ba zai zama addini ba domin addini an riga an rufe kofarsa duk wata hanya da zaka kai da kai ta kai ka ga annabi an riga an gama da ita ba sabuwa ba ce daman akwai ta abin da ya rage kawai ka bi ibnu mas'ud ce ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ku bi kar ku tsaya kirkire kirkire an gama muku aiki naku kawai bi naku kawai shine bi amma bin ya gagara sai ka koma kana ta wani rudu da kama kame kuma abin da da yawa ba ma ganewa na annabin fa shine mai sauki wancan shine mai wahalar na annabin shine mai sauki wancan shine mai wahalar to amma an yi amfani da wata ɗabi'a da ɗan adam yake da ita shi yana ganin sai ya sha wahala sannan Allah zai karɓe shi shi Allah ba haka yake ba ba wahala yake so ya baka ba sauƙaƙa ma yake yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra in Allah so yake jiga ta ka sai sa ma azumi wata uku ba buɗe baki ba sahur wannan ka san tabbas jiga ta ka ake so ai in Allah so yake jiga ta ka sai ya ce ka tafi aikin haji a kar kar ka hau jirgi kar ka hau mota kar ka hau komai a kar ake so ka tafi amma ba haka Allah yake so ba yuridu Allah an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa wa ma ja'ala alaykum fid min haraj duk wannan abin an kakkarya wa mutane iska tana wahal da mai kayan kara wujuhun mai idin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya Allah ya tsare mu amin